Amos Sura biyar Makoki da kuma kira ga tuba Ku ji wannan magana, ya gidan Isra'ila, ina makokin nan dominku, budurwa Isra'ila ta fāɗi, ba za ta ƙara tashi ba, an yashe ta a ƙasarta, ba wanda zai ɗaga ta, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka ya ce, birnin da ta fitar da masu ƙarfi. dubbai don Isra'ila, guda ɗari kaɗai za su dawo, garin da ya fitar da masu ƙarfi ɗari kuwa goma kaɗai za su dawo, ga abin da Ubangiji ya ce wa gidan Isra'ila, Ku neme ni ku rayu, kada ku nemi Betel, kada ku je Gilgal, kada ku yi tafiya zuwa Beyersheba, gama ba shakka Gilgal za ta tafi bauta. za a kuwa mai da Betel ba kome ba, ku nemi Ubangiji ku kuma rayu, ko kuwa zai ratsa ya share gidan Yusuf kamar wuta, zai cinye, Betel kuwa ba zai sami wanda zai kashe ta ba, ku ne masu mai da gaskiya ta koma ɗaci, ku kuma zubar da adalci, shi wanda ya yi taurarin nan da ake ce kaza da ’ya'yanta da kuma mai farauta da kare, wanda ya mai da duhu ya zama haske, ya kuma baƙanta rana ta zama dare, yakan kwashe ruwan teku ya zubar a ƙasa, Ubangiji ne sunansa, yakan kawo hallaka a mafaka mai ƙarfi, yakan kuma mai da birnin mai katanga ya zama kufai. Ba ku son mai yin gaskiya a ɗakin shari'a, kuna ƙin mai faɗar gaskiya; kuna matsa wa matalauta, kuna sa su dole su ba ku hatsi, saboda haka, ko da yake kun gina gidajen duwatsu, ba za ku zauna a cikinsu ba, ko da yake kun nome gonaki masu kyau, ba za ku sha ruwan inabinsu ba, gama na san yawan laifofinku. da kuma girman zunubanku, kuna danne masu adalci kuna kuma cin hanci, kuna kuma hana a yi wa matalauta shari'ar adalci a majalisa, saboda haka mai hankali yakan yi shiru a lokutan kamar haka, gama lokutan mugaye ne, ku yi nagarta, ba mugunta ba, don ku rayu. Sa'an nan Ubangiji Allah Maɗaukaki zai kasance da ku, kamar yadda kuka ce zai yi, ku ƙi mugunta, ku ƙaunaci nagarta, ku dinga yin shari'ar gaskiya a ɗakunan shari'a, mai yiwuwa Ubangiji Allah Maɗaukaki zai ji tausayin raguwar Yusuf, saboda haka ga abin da Ubangiji, Ubangiji Allah Maɗaukaki yana cewa. Za a yi kururuwa a dukan tituna, a kuma yi kuka don azaba a dukan wuraren da jama'a sukan taru; za a yi kira ga manoma su yi kuka masu makoki kuma su yi kuka; za a yi kuka a dukan gonakin inabi, gama zan ratsa a cikinku, in ji Ubangiji, ranar Ubangiji. Kaitonku! masu son ganin ranar Ubangiji Don me kuke son ganin ranar Ubangiji? Za a duhunta ranan nan, ba haske ba, za ku zama kamar mutanen da suka guje wa zaki, sai suka fāɗa a hannun beyar, ko kuma kamar wanda ya shiga gida ya dafa hannu a bango, sai maciji ya sare shi, ashe, ranar Ubangiji ba duhu ba ce, a maimakon haske, duhu wulik ba tare da ko ɗan haske ba, naƙi ina kuma ƙyamar bukukuwanku na addini, ba na son ganin tarurrukanku, ko da kun kawo mini hadayu na ƙonawa da kuma hadayu na hatsi, ba zan karɓa ba, ko da kun kawo zaɓaɓɓun hadayu na zumunta, ba zan ɗauke su a bakin kome ba; ku tashi daga nan da surutan waƙoƙinku, ba zan saurari kaɗe kaɗe da bushe bushenku ba, amma bari gaskiya ta kwararo kamar kogi, adalci kuma kamar rafin da ba ya taɓa bushewa. Kun kawo mini hadayu da sadakoki shekaru arba'in a cikin jeji, ya ku gidan Isra'ila? Kun ɗaga masujadar sarkinku, siffofin gumakanku, tauraron allahnku, wanda kuka yi wa kanku, saboda haka zan tura ku zaman bauta gaba da Damaskus, in ji Ubangiji wanda sunansa ne Allah Mai Iko.